الحمد لله مصرف العيان والشهور يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وهو عليم بذات الصدور أحمده سبحانه وأشكره ما تعاقبت السنوات والشهور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحسيب الرقيب وهو الغفور الودود وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الشافع المشفع يوم لا ينفع مال ولا بنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد عباد الله إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ها نحن في شهر الله المحرم الذي له من المنزلة العظيمة في ديننا معاشر المسلمين قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد إن الله خبير بما تعملون وهذه الآية أصل في محاسبة المسلم نفسه ولا يرتبط ذلك بتوقيت معين وليس ببداية عام أو نهايته عبادة مشروعة ولا ذكر وارد ولا دعاء مخصوص ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك لكن مع تصرم الأعوام ونقصان الأعمار يجدر للمسلم أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسب فالتاجر يرصد في كل عام أرباحه وخسرائه فينبغي للمسلم أن يتأمل في عامه الذي انصرم ما كسب فيه من الحسنات فيسأل الله القبول ويتذكر ما اقترن من السيئات والتقصير فيستغفر الله ويتوب إليه ويعزم أن لا يعود وما أصدق الشاعر فلو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي ولكننا إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء إنما فات لا يموت وسيلقاه العبد يوم القيامة فيحاسب عليه فالتوبة التوبة قال الله تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرًا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قال ابن مسعود رضي الله عنه ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه عجلي ولم يزد فيه عملي أيها المؤمنون لقد أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام في شهر الله المحرم وجعل للصوم فيه فضلا على الصوم في غيره ما عدا رمضان قال صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم رواه مسلم فحري بنا أن نبدأ عامنا بالطاعات ومنها صوم بضعة أيام من هذا الشهر المبارك لعظم ثوابه عند الله ومن ذلك صيام عاشوراء وهو اليوم العاشر وهو اليوم الذي أنعم الله على نبيه موسى عليه السلام وقومه حين أنجاهم من فرعون قال الله تعالى وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم إن في ذلكم بلاء من ربكم عظيم ولهذا صن لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم صيام هذا اليوم فعندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم اليهود عاشوراء قال ما هذا قالوا هذا يوم صالح هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى قال فأنا أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه رواه البخاري وأخبرنا, نبي وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن صومه يكفر ذنوب السنة الماضية قال صلى الله عليه وسلم وصيام عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر, أن يكفر السنة التي قبله رواه مسلم وصيام التاسع مع العاشر مستحب مخالفة لليهود قال صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على عظم الحمد لله على عظيم إحسانه والشكر له على مزيد فضله على شكر له والشكر له على مزيد فضله وامتنانه والصلاة والسلام على نبيه الحادي إلى رضوانه أما بعد إن وما masu daraja a wannan rana ta hudu ga watan ɗaya محرم shekara da 1448 wanda ya daidai da sha takwas ga watan shida shekara ta 2026 a wannan masallaci ne albarka wato masallacin juma'a na garin barwa da ke wannan karamar hukuma ta kauro a wannan jiha tamu mai albarka jihar kaduna taken hudu ba a yau shine watan allah mai alfarma wato watan muharram da kuma abin da ya danganci ashura a cikinsa bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da neman ƙarin tsira da aminci ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da umarni da bin Allah da kiyaye dokokinsa kamar yadda yake a bisa tsari wannan hudu ba tana kira mu sani ya ku ‘yan uwa Allah subhanahu wa ta'ala ya fada cikin alƙur'ani cikin suratul hashir aya ta sha takwas yana cewa ya ku waɗanda suka yi imani ku ji tsoron Allah kuma kowace rai ta dubi ta yi tunani ta game ta gabatar makanta domin gobe goben nan ba ta gobe asabar ba goben nan gobe ta alkiyama goben nan ranar da annabi sallallahu alaihi wasallam siffanta ta da cewa mutane za su tashi hufatan uratan gurla ba tufafi a jiki babu takalma kaciya ma da aka yi ma mutum ya koma loba ranar da Allah ta'ala siffanta shi da rana ne da 'ya'ya da dukiya ba za su amfani ba sai wanda ya zo ma Allah subhanahu wa ta'ala da zuciya mai tsarki lalle Allah yana kewaye da sanin dukkan abin da kuke aikatawa wannan aya ma'auni ce da kowane musulmi ake so ya auna kansa da ita kuma wannan tsoron Allah da ake magana bai shafi wani lokaci ban da wani ba bai shafi farkon shekara ko ƙarshensa ba kuma kamar yadda muka sani babu wani zikiri na musamman da aka koyar ko wata addu'a da aka keɓance cewa an shiga sabuwar shekarar musulunci ana yin ta da Allah ya umarni shine kowa ya duba ayyukansa ya game yayi domin ba ranakun ba ne aikin ake magana sai dai tabbas idan muka duba yadda rayuwarmu ke karewa da yadda shekarunmu suke samun tawaya jiya mun san ba yau ba ne don haka ya dace ga duk wani musulmi ya tsara ransa ya tambayi kansa wai mai na aikata inda yau za a tashi alkiyama babu wani ɗan kasuwa face a ƙarshen lokaci bayan lokaci yakan binciki kasuwancinsa ya gari ba yake kai ko asara don haka ya dace ga dukkan wanda yake musulmi ya zurfafa tunani shi ma kan rayuwansa ya ga ina rayuwar nan take karewa yau da Allah zai kaddara mutuwanka menene aikin da kake jin zaka iya gabatar ma Allah wanda kake tunanin za iya maka rahama sanadiyarsa wani aiki kake jin kana da shi wanda kake tsammanin Allah ya karɓi wannan aikin saboda kyawunsa da tsarkin zuciyanka lallai kullum ana so musulmi ya rinka cina abin da ya aikata na zunubai da kuma ayyukan da'a da aka umurce shi bai yi su duka ba idan ka cina wannan sai ka nemi gafaran Allah subhanahu wata'ala sannan ka himmatu a cikin zuci kana jin ba za ka sake koma ma wannan laifi da kai ba da yake kawun abin da malamai suke faɗi suke cewa yau inda a ce in mun mutu kyale mu za a yi kaɗai mu kwanta a kabari magana ta ƙare lallai da mutuwa ta zamto hutu ga dukkan wanda rayuwarsa ta ƙare suka ce sai dai hanzari ba gudu ba abin tsoron shi ne bayan famun mutun nan bu'itna wallahi za a sake ta da mu Allah ta'ala ya ce fa inna ma hiya zajratun wahida fa idahum bisahira busa ɗaya za a yi a kowa zai bayyana farfajiyar alkiyama magana kuma ta canza wa nus'alu ba'daha an kulli shay' sannan za a bi mu ɗaya bayan ɗaya sai an tambaye mu game da daman da aka ba mu a duniya me muka aikata da shi ya kuyan uwa ku sani idan har mutum ya mutu to ya sani fa ayyukansa ba su mutu ba saboda za a dawo da su a yi mutum awo da su yau in gangan jiki ya daina numfashi jiki ya daina motsi ya ci abinci an kai shi kushewa to wallahi ayyuka dai suna nan an taskace su abinda mutum ya yi shi zai haɗu da shi a ranar alkiyama da shi kuma za a yi masa hisabi don haka ba abin da ya dace da bawa kamar tuba zuwa ga Allah Allah subhanahu wata'ala ya siffanta wannan rana a cikin surata Ali Imran aya ta talatin yake cewa rana ce da kowace rai za ta taras da abin da ta aikata na alkhairi an bijiro mata da shi gaba gare ta abin da kuma mutum ya aikata na mummunan aiki mutum zai rinka buri yana ji a ransa ina ma yana da sauran lokaci mai tsayi wanda zai aikin kwarai a ciki Allah ta'ala ce ina gargadin ku ni Allah a karan kaina amma ku sani Allah mai tausayi ne ga bayinsa bi ma'ana idan sun bi shi sun kyautata masa babban sahabi Abdullahi dan Mas'ud sahabi ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kaunansa kauna mai tsanani sahabi ne wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ke so ya ji alqur'ani danye shakaf kamar yanda Allah ya saukar da shi to ya saurari karatun Abdullahi dan Mas'ud sahabi ne wanda saboda darajarsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya masa izini ya shigo gidansa ya shiga ko ina kuma a kowane lokaci sahabi ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da hadisi ingantacce kafafuwansa biyu sun fi sama da ƙasa nauyi a mizani ranar alkiyama saboda girman ladansu tare da wannan yake cewa ban taɓa yin nadama ba a rayuwana fiye da nadaman da za a ce yau rana ta fito ta faɗi rayuwana ta ragu amma in duba ban gana ƙara wani aikin alkhairi ko ɗaya ba a wannan rana sai in ji na yi nadama fiye da kowane lokaci ya kai ɗan uwa a mai kake ƙarar da naka ayyukan kuma ina rayuwarka ke karewa kuma ka tuna akwai randa rayuwarka za ta kare akan wani aiki kuma baka san wani aiki ne ba wannan amma kana iya makanka tanadin irin aikin da kake so rayuwarka ta kare a kansa ya koyan uwa mu'minai manzo Allah sallallahu alaihi sallam ya umurce mu da mu azumi a cikin wannan wata na Muharram har ya nuna mana cewa azumi a cikin wannan wata babu azumin da ya kai shi falala idan ba na watan Ramadana ba Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin Imam Muslim yana cewa mafi daraja mafi falalan azumi bayan Ramadan shine watan Allah mai alfarma watan Muharram dan haka ya dace mu fara wannan shekara tamu da muka shigo yau dai hudu ga wata kuma hadisi ya nuna mana cewa a ƙarshen kowane shekara ana nada ayyukan bayi gaba ɗaya a tafi da su sama don haka yanzu daga hudu ɗaya ga watan nan zuwa yau kwana hudu wani sabon littafi aka bude na tara ayyukanka ka yi ƙoƙari wannan littafi ɗan uwa ka cika shi da yi ma Allah biyayya ka yi ƙoƙari ka azumci wani abin da yake kimanin bakwai takwas tara a cikin wannan wata ma'ana na kwanaki saboda gilmar ladan da ke ciki sannan kuma ga azumin ranar goma ga wata ita ce ranar da ake kira da ashura kamar yadda muka sani da azumin ranar tara ga wata wanda ake kira da suna tasu'a kamar yadda ya zuwa hadisun hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yi hijira ya tafi garin Madina ya tarar da mutanen Madina suna azumin ranar ashura manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tambaye su yace me yasa kuke yin wannan azumi suka ce muna yin wannan azumi ne saboda a wannan rana ne Allah subhanahu wata'ala ya kubutar daga ya kubutar da bani Isra'ila daga makiyinsu wato Fir'auna sai wannan yasa Annabi Musa alaihi salam yayi azumin ranan goma ga watan Muharram manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana jin wannan bayani kuma ya tabbatar da gaskiyan bayanin sai ce da su fa ana haqqu bi Musa minkum ni na fi ku cancanta da kusanci ga annabi Musa fiye da ku Yahudawa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya azumci goma ga wata ya kuma ce ma mutane su azumci wannan rana wannan hadisi ne ingantacce wanda Imam al-Bukhari ya ruwaito sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙara zaburar da mu game da azumcin <clears throat> wannan rana ta goma ga wata ta Ashura ya ambata cewa yana kankare zunuban wato ina tsammani yana kankare zunuban shekara wanda ta gabata duk wanda ya azumci goma ga wata to kafara ne na shekarar da ta shuɗe sai abin da ya shafi tara ga wata shi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa an Allah ya bani tsawon rai lallai zan azumci ranar tara ga wata sai ya zanto azumtan tara ga wata ita ma sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda amfaninta shine saba ma yahudawa ya koyan uwa takaice mu sani babu makawa face mu samun mu kanmu yanayi da za mu rinka wa'azantar da kanmu mu da kanmu kuma wannan kisa ta annabi Musa alaihi salam da muka ji a ƙarshe akwai darussa kusan kimanin guda shida da malamai suka fitar a ciki na farko abinda wannan hadisi ya fara koyar da mu shine tauhidi ya koyar da mu tauhidin rububiyya kadaita Allah da halittansa halittarsa da duk abin da ya shafi halitta yanda ya halaka fir'auna ya tsiratar da annabi Musa ashe Allah ne mai taimako ashe Allah ne mai azurtawa ashe Allah ne mai kashewa ashe Allah ne mai rayawa ba wanda ya sai wannan idan ba Allah ba kuma wannan yana daga cikin babin tauhidin da ake so lallai duk musulmi kada ya sakaci da tauhidi al'amarin tauhidi yana da hatsari kuma yana da matukar muhimmanci hatsarinsa shine yanda kake jin zafi idan an kishiyance ka hanyar neman tuwanka to Allah fi ka jin zafi idan aka hada shi da wani a cikin bauta masa abin da shi kadai ya mallaka don haka ya sanya annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa cikin hadisi ingantacce yake cewa man ata arrafan aw kahin duk wanda ya tashi ya taka da kafar sai je wurin dan duba boka ko wani mai kulumboto ya bashi wani dafa'i ko asiri Sai kwana da sanin faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam hakika ya kafurce ya butulce wa qur'anin da aka saukar wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka 'yan uwa al'amarin tauhidi shine farko a musulunci da Allah subhanahu ta'ala ya aiko Manza Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya kwashe shekara goma sha uku a garin makka mafi girman abin da yake kira kansa tauhidi ne an ibudullah wastanibu tagut a bi Allah shi kaɗai kar a haɗa shi da wani wanda ba shi ba wannan hatsarin rashin tauhidi ba tun zai da wata alaƙa da Allah zai ragwanta mishi idan bai tauhidi ba mu ɗauki misalai a gurguje na farko mataye biyu matan annabi nuh da annabi Lot. annabi Nuhu dai kun sani ne farkon manzo annabi nuhu dai kun sani ba farkon manzo ba yana cikin ulul azmi minar rusul a manzannin yan ajin tubarkalla yan ajin farko annabi nuhu yana ciki annabi nuhu nan sai da Allah ya masa sura a cikin alkur'ani ce, inna na nuhan ila ƙauye. tare da wannan matansa da ɗansa tsatsansa da ya fito daga jikinta lokacin da suka ɓata tauhidin tsorin bin Allah Allah ta'ala ya musu azaba da wuce ce wakilar hulan nara matansa Allah ya ce ran alƙiyama gaban duk duniya za mu ce da ita shiga wuta ƙasƙantacciya tare da wanda suke masu shiga ɗansa kuwa sai da Allah ce da shi innahu laisa min ahlika innahu amalin ghairu salih wannan ɗan ba ɗan ƙwarai bane bai kaɗaita ni da bauta ba ya saba ma tauhidi na dan haka bai tare da kai shi ba mutumin kirki bane bai zo da tauhidi ba Allah ce wala tas'alni ma laysa laka bihi ilm ya kai annabi nuhu kakka tambaye ni abinda baka da haƙƙi a kansa abinda baka sani ba iya inda na tsaye da kai tsaya a nan take annabi nuhu yace rabbi an ya'udu bika an asalka an as'alaka ma laysa laka bihi ma laysa li bihi ina neman tsarin ka daga abin da ban da ilimi akai to darasin anan shine idan wannan dan annabi ne jinin annabi Allah ya balle shi ya ce dan wuta ne idan wannan matan annabi ne da aka kwanta da ita a shimfidan annabta Allah ya ce yar wuta ce wane ne tsakanin ni da kai ke da alfarman da ta kai ta annabi no babu wannan a doron ƙasa so da kayan uwa mu rike tauhidi mu kadaita Allah wallahi karka hada Allah da kowa ba abu mafi musiba kaman bawa ya hada Allah da wani a cikin bauta sannan falalanta da darajanta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace duk wanda ya je ma Allah da tauhidi a ransa daidai da kwayan komayya to watan wata rana sai ka ganshi aljanna hadisi ya tabbata cewa akwai wanda za a zo a shimfiɗa masa ayyukansa ya gansu a shimfiɗe na zunubai na laifi Allah ta'ala zai ce a ce mishi ya karanta a cikin laifukan nan akwai wanda bai yi ba aka masa ƙaryen yayi ko akwai wanda aka rage ba ayyukansa ba ne zai duba ya duba ya duba ya ce ya ubangiji wallahi wannan duka ayyukansa ne ran kaza ga watan kaza kai kaza ran kaza ga watan kaza a dare kaza a safiya kaza a gari kaza a wuri kaza da kai da wani duk gasu sunan Allah ta'ala ce to me kake tsammani a yau makomarka ce Allah ya makoma fa kawai ba magana makoma ta lalace wanda Allah sallallahu alaihi sallam ce har an shiri an juya za a yi wuta da shi sai Allah ya ce ku tsaye da shi inna laka indana lal husna kana da wani mai kyau guda ɗaya a wurinmu wanda zai amfane ka shi ne hadithul bitaka kati ne a wuyarsa kamar kati kamar wannan id card katin atm da muke cire kuɗi in ya juyo sai Allah ce a cire wannan kati a auna ta a sa a ma'aunin ayyuka da zunuban da ita Allah sallallahu alaihi wasallam ce zai ce ya Allah ina wannan kati daidai da waɗannan littafai jibga-jibga na laifi wallahi tallahi ana ɗora su a ma'auni hadisi ne ingantacce wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ce sai wannan katin ya rinjaye su sai Allah ce mun gafarta maka ma'ana da ka zo ba tauhidi to ba za ka kai labari ba amma wannan tauhidin ta taimake ka yau gashi za ka aljanna da ka yan uwa wannan shine abu na farko abu na biyu daga cikin wannan kisa a gurguje shine Allah ta'ala ya nuna mana cewa matukar mutane suka ga mutanen kirki Allah zai taimake su ashe wannan tsayuwa da mutanen annabi Musa suka yi hakuri wurin bin Allah sai gashi Allah ta'ala ya halaka fir'auna ya kubutar da annabi Musa da mutanensu. kamar yadda ke cewa kataballahu la'aglibanna ana wa rusuli inna allaha qawiyyun aziz Allah ya hukunta ya zartar cewa da shi da manzansa dukkan su za su yi nasara lalle Allah mai ƙarfi ne kuma mabuwayi ne ba abin da ke gagarar shi darasi na uku shine mu gane lallai gode ma ni'iman Allah subhanahu ta'ala ana yin ta ne da abinda Allah yake so yadda da shi wanda galibi a yau daga cikin abin da ke ƙara jefa mu cikin fitina shine in Allah ya maka ni'ima sai ka gode mai da saɓo ba da da'a ba ku kalli auren rakin mu ku gani mutum zai dau shekaru bai aure ba wani fakan yi auren an sa shi a kabari wata budurwa ce amma ga kabarinta nan yau ta ku shekara goma kwanci a kabari tana jiran hisabin kiyama kai Allah ya baka tsawon rai ya baka yar wadatan da zaka iya yin auren kuma aka daura auren da salatin annabin Allah amma bayan gama daura auren da yan awanni sai kuma aje a zagi Allah a ci ma annabi mutunci a yi bukunkuna na zagin Allah a yi bukunkuna na shaidanci a yi duk wani abu da ke janyo gushewar ni'imar Allah dama ka'idar Allah ita ce inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wallahi yan uwa mu sani mutum zai iya yau a bukukuwan auren sa ya aikin barna da saban Allah Allah ya dako ya jira shi sai bayan shekara sha takwas ya haifi ɗaɗan ya balaga ya kawo ƙarfi shi kuma ƙarfinsa ya fara ƙasa gani ya rauni shekaru sun fara ja sannan ɗan ya dinga gasa masa aya a hannu ya zama ɗan banza mara albarka daga laifin shi ne ta inda aka samu ɗan da abin da aka yi hanyar da ɗan ya zo walbaladu tsayyibu ya khruju na ba ta hobi idin rabbi wallazi khabusa la ya khruju illa na kida in ka ga ɗan ƙwarai daga gidan ƙwarai yake ba yadda za a yi dawa ta haifi gero kamar haka dole mu bi Allah mu gode masa a cikin ni'ima abu na hudu shi ne dogaro ga Allah daga cikin abin da wannan kissa ta koyar da mu shi ne mu masu dogaro ga Allah kuma mai riko da duk sanadi wanda ke sa Allah ta'ala ya taimaki mutum abu na biyar duba da lokaci shi ne mutum ya zamto asalin wato yana tsoron dukkan wasu haɗarin rika na ɗan adamtaka karka sa kanka cikin ganganci wala tulqubi aydikum ila tahluka karka sa kanka a cikin abin da zai jawo sanadiyyan halakar rayuwarka Allah ta'ala yana son ka da alkhairi kuma yana so ka wanzu ka zama bawan Allah da annabin Allah zai alfahari da kairan alkiyar. annabi sallallahu alaihi wasallam gida ya shigo wurin babban sa Abbas ya taddace yana kukan jinya ciwo ya masa tsanani har ya rinka gurin ina ma ya mutu ya huta Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ji shi yana fatan mutuwa sai ce da shi ya am la tatamanna al-maut ya kawo babba yi fatan mutuwa saboda Allah ya baka tsawon rai kai aiki mai kyau ya fi ma alkhairi akan ka mutu sannan Allah ya baka tsawon rai idan ma kai mai laifi ne kai nadama ka tuba ya fi maka alkhairi to da aka mu sani yan uwa duk wani numfashi ɗaya da rami a doron ƙasa dama ce Allah ya bamu na mi kasuwanci da shi abu na ƙarshe daga cikin darussan da za mu ɗauka a cikin wannan kista ne, lallai ashe duk malami in an ce malami ba dole sai mai wa'azi da sa littafi ya karantar ko limamin juma'a ko makamantansu ba a gidanka ka sani kai malamin 'ya'yanka ne ko ba ka buɗe musu littafi kai musu karatu ka sani suna koyo daga halinka da ka yi ke yi shi za su taso da shi to ana son duk malami ya zamto yana duba da yake na maslaha ga wanda suke karkashin shi da yadda zai raine su akan wannan maslahan su taso wurin yi ma addinin hidima saboda mun ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaya game da ashuran nan an faɗa mishi ya yi riko da aikin kuma ya ce ma mutane su ma yi to in kana so ka bar alkhairi a doron ƙasa ya kai ɗan uwa to yi iya ƙoƙari ka aikata alkhairi hadisi ya tabbata cikin sahihu muslim da musnad na imam ahmad manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk ɗan adam idan ya bar gidan duniya komai nashi ya kare sai abu uku ko dai mutu ya bar wata sadaka mai gudana shine dukiya wanda Allah ya baka ka ciyar da ita domin Allah kaga wannan fa ba ma a maganar zakka kenan wanda zakka wajiba ce yana daga cikin musibu da hatsarin da muke ciki a yau rashin fitar da zakka da mutane suke ka sani matukar Allah ya baka dukiyar da ta kai nisabin zakka baka fitar ba to waɗanda Allah ya ce ka ba su zakkan nan zaluntar su kai kuma ran alkiyama da sallolinka da azuminka za a biya su don su ne Allah ya faɗi waɗanda za a ba wannan zakka kuma duk wanda baya zakka a cikin suratul shura wata ayan ma sai Allah ya tashi kiran ma marasa zakka da kaman ma mushrikai ne su gab da su fita daga musulunci dan sun karya daya daga cikin tirakun da ke rike musuluncin mutum saboda buniyar islam ala khamsi an gina musuluncin na aka abu biyar daga cikin abu biyar din akwai zakka wallahi kakkai yadda baka fitar da zakkan Allah baka gobe akwai wani bawan Allah a garin Kaduna wanda ban san ko yana raye har yanzu ba dan ya dan dau shekaru amma ina roƙon Allah in yana raye Allah ya masa albarka in ya rasu Allah ya masa rahama wallahi dattijo ne mai shekaru sosai muna karatu a masallaci an cika ya zo ya shigo jikinsa kamar yana rawa ma'ana yana cikin hanzari ina karatu ya tsaya tsakiyar masallaci ce mahalan assalamu alaikum ganin damuwar da yake ne yake karatun na amsa ne shi ya ce don Allah taimake ni nawa ne ake fitarwa a zakkan naira miliyan ɗaya a lokacin zakka miliyan ɗaya ne da dubu ɗari biyu da wani abu sai ne ce da shi baba ai miliyan ɗaya ba ta kai nisabin zakka ba tukuna wala sai fashe da kuka ya ce malam a rayuwa na shi kaɗai yi min saura ban yi ba yau Allah ya sa na samu miliyan ɗaya ne ba zan iya cire wani abu ba na ce yau ka samu ya ce to ai ta kai shekara ne zuwa ma ka ji rahama irin na Allah Allah ka dattijo ne dukar da kai dinga zubar da kwalla a masallacin nan ka sha ya tattara ya fita wannan zuciya ce mai kyau haka ake son zuciyar mumini Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya wakilto wasu mala'iku guda biyu kullum ranar duniya aikin su shine ɗaya zai rinka roƙon ya Allah duk wanda ya fitar da dukiyarsa ya ciyar Allah ka musanya masa da abin da ya fi wannan dukiyar ya Allah duk wanda ya rike dukiyar nan bai ciyar da ita Allah ka halaka dukiyar ma'ana ko ka sa ta zama halaka a gare shi kan yaban duniya ya kana musulmi za ka bar haka ya faro da kai ma'anan zaka fa shine tsarki yanzu kai baka so Allah ya ke ka Malam bakar Mahmud ne Allah ya ji kansa da rahama yana daga cikin abin da ya sa ma shi kamar lazin samu kansa ma zai cin kudin zakka aka matsa ta rana har ɗalibai ke cewa malam haramun ne ce ba haramun ba ne ku amsa ku ci to me yasa baka ce sai ce shin wani na wanke duwawu ne shi baka ruwa ka sha suka ce ake to shi yasa bani datti ne fa na dukiya aka cire dattin ka cire yanda kake wanka ka jika wanka jikinka tas kana kanshi to haka zakka ke tsarkake dukiya amma wa ma har illa al da sadaka yan uwa to wanda Allah ya bashi dama yayi wallahi da za mu hango aljanna a ce mu ba da ranmu ma ba mu ba mika wa mu so da haka mu ciyar fi sabilillah mu tsaya akan abin da Allah yake so sana abu na ƙarshe da zamu rufe shine mu sa kasan mu addu'a lissafin kasan mu yanzu yafi karfin dan adam in ma wasu suka kirkiro fitina da kaza to su ma da tafi karfin su ba mu da mafita in ba Allah ba mu koma mu roki Allah mafita mu gyara maganganun mu mu gyara ayyukan mu mu tsaya inda Allah yake so wallahi Allah zai kawo mana taimako ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون الله تعالى كدا تجمع الله كذون رمونا لك أسمو لاتيا الله كبامش واقبني نقر ما سأل خيري كافين سو كدا قوانا منبري تند الله يساكرا تند أكينا تفيا نيسا ban magana da kowa a wannan gari ba amma tabbas ya dace zuwa ga gwamnatin tarayya ko gwamnatin jihar kaduna idan har allah ya sa alhakin na wuyansu ko kuma allah ya sa tausayi a zuciyarsu su taimaka su tausaya wannan gari na barwa an sanar da mu cewa tun shekara ta 2011 ba wutar lantarki a wannan gari yau kimanin shekara goma sha biyar kenan ba wutar lantarki a wannan gari muna kira idan allah ya sa wannan kira ya kai ga waɗanda suke da wannan alhaki ko suke da iko su taimaka don girman Allah su waiwayi wannan gari su magance wannan matsala hakika kowace al'umma ta cancanci kyautatawa da tausayawa kuma mun sani gwamnati tana da ayyuka masu yawa a gabanta amma tabbas wannan lokaci ya tsawaita da yawa shekara goma sha ɗaya ba awa goma sha ɗaya bane. muna fatan Allah ya sa tausayi a cikin zukatan wanda suke da alhaki Allah ya sa rangwame a zukatansu su waiwai wannan gari na barwa da ke ƙaramin hukumar kauru a nan jihar kaduna da tagwayenta da dukkan inda suke fama da irin waɗannan matsaloli Allah ta'ala ya ba da ikon ka Allah ta'ala kuma ya sa a dace Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا بعده يا ربنا تفرقا معصوما اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا, ولا إلى النار مصيرنا اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا رب العالمين اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا